shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Super Eagles Sylvester Igbonu ya ce ba dan kuɗi yake bugawa kulob din na Super Eagles wasa ba. Dan wasan ya bayyana cewa idan za a bi nashi ra'ayin kada Najeriya ta ci gaba da ba duk wani dan wasan ƙwallon kafa kuɗi. Dan wasan wanda ke bugawa kulob din FC wasa ya baro ƙasar Denmark zuwa Najeriya ne domin bugawa kungiyar ta Super Eagles wasa. Amma ya ce ba zai taɓa juyawa duk wani kira daga ƙungiyoyin ƙwallon kafa na wasu ƙasashe baya ba domin ta ne yake samun kuɗaɗen shigarsa. Dan wasan ya ƙara da cewa samun damar sa rigar 'yan wasan na Super Eagles ya wuce wasa. Gun ya kara da cewa ya yi mamaki matuka da ya karanta labaran irin abubuwan da ke wakana a ƙungiyar 'yan wasan a yanzu. Ya kuma kara da cewa babu yadda za a yi ya haɗa daraja kasarsa da kuɗi. Ya ce Najeriya ƙasa ta ce don haka ta fi ƙarfin kuɗi a wurina. Bugawa Najeriya wasa wata gagarumar dama ce don haka me zai sa in sa tunanin kuɗi a zuciyata? Wani iko na so ƙasa ta ce kuma na gode wa Allah da ya sa ba da matsalar kuɗi kuma ina mai alfahari da damar da na samu domin bugawa ƙasa ta wasa. Da ƙarshe ya nuna godiyarsa ga hukumar wasan ƙwallon ƙafa ta Najeriya NFF musamman domin damar da ta bashi na bugawa ƙasarsa wasa.